ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون والله za mu ɗanɗana ma waɗannan masu ƙaryatawa waɗanda suka fita daga ɗa'ar Ubangijinsu, za mu ɗanɗana musu jarraba da bala'o'i a duniya gabanin babbar azaba, wadda aka tanadar musu a lahira in ba su tuba ba, wataƙila za su dawo zuwa ga ɗa'ar Ubangijinsu.